yake kada sadan mana wannan babi ya tattaro ko mana azala mun yi dora kure duk wanda ake bauta duk wani wanda ake roƙonsa zai yi to ya zama dole a kashe shi bal ya ce warke kashe ne rahama sai wato ya san kadai ciwon mai rahama yani annan labi fahi ba hu haula ilmu shiriku wannan abin da mushrikai suka fahimce shi ban mana ya tattaro azala man yi du'a kawar da waliyansu da ke bautu a hau a yi tabbatar suna da waliyan da zai sai aka ce ai ba ma ceto kawar da yana wurin ba ka ce roƙon waliyansu ya gani zai suka ce ai wannan an ture musu waliyu bai sa can a gaba suke ta an na kafari amma ana masa hasada ne Allah ya bashi mu kan kuba ga kuna turewa sai a gaskiya aka bari shi يعني أن الذي فهمه هؤلاء المشركون تضمن عذر من يدعى في رحمة يعني تضمن عذره ainihin ah, ah, an mulkin lahi wannan ya tattara kawar da shi daga mulkin Allah su kuwa suna son a bar musu waliyansu cikin mulkin Allah wata dabiri haitu ja'alahu shafi'an bidon izinin lahi inda ya naɗa shi zai masa ceto ba Allah ba ko ba da izinin Allah wa waliyan bidon izinin ya zama mai gida ko da ba Allah ne masa izini ba bal fadila cire shi wa qawluhu fadila da yake ahadiyatar rahman ta yi ana azunnuhu ina zaton jiljarri afdalu ahadiyati kenan ko rahman walakin eh, ahlu shirki sai dai nan mushrikai lam fahamu zalika ba su fahimci wa Allah gaba ba ya cewa ba faɗa da Allah suke ba kila suna ganin dai abu ba za ka ba to in aka ce irin yadda aka faɗi haka magana ta ce to kaga mai amfani malayin su kaga suna ganin maganan ba haka ne ba wani yanzu da ba su san kila yana da wani cancanta a wurin ولكن أهل الشرك لم يفهموا ذلك بل ينكرونه ويرونه سنة كلمنا تنقيسا من قدر أوليائه نكت درجة وليا sun su sun yanke sun tara sanin su wani kaza zai Su wali kaza zai Su sai aka wai gari a ce ceto gaba ɗayansa Gama ɗayan Allah ne kike cetar da wanda aka ceta shi ke ba da dama ga mai ceto ya ceci mai ceton sannan ya ba shi umarni ya ceton bayan kuma ya yi da wanda za a ta ga waliyan su bai da hannu hmm? to shi ne suke magiya aka aka kakkaɓe yan yin walinu ai wannan an na kafa musu waliyai إذ هو يتضمن عملها ya tattaro ainihin kawar da su an an tudu a ma'allahi a daina kiran su tare da Allah Dan ya lafiyar da du'a wannan magana ta tattaro keɓe du'a'i da Allah shi kaɗai ba ta ƙado jirgin da kudu zai kaɗai tuwa ba Ko kullum man yadda'i yi, duk wanda yake bauta yake amin min lahi. ko وكل وكل من يدعى من دون الله عرشه إلى فرشه daga ƙwararruwansa zuwa ƙafarsa aka ce arshi sai kaga daga kansa zuwa ƙafarsa daga ƙwararruwansa arshihi ila farashihi huwa batilun fi nafsihi yusashe ne hannun ka na dama ta haƙula ilmu shirki ne wayannan mushrikai lam yafhamu hada su gane wannan ba sai suka dauka ana faɗa da waliyar su ne bayan ana tabbatarwa da Allah ke san wara'u anna zalika tanqisan li awliya'ihi suna ga wannan akwai na kafar musu waliyai wa annahu ma'azalullah wa isbatul lil hadiyyati tabbatarwa kaituwan Allah تومي ليجي حدثك من بعض المشركين من بعض الدنسلام إذن أبطلتم الولاية لغير الله سنعي ان يوضو هم باكا وليتكا أبا حلابا وأبطلتم الشفاعة لغير الله هذا تنقص الجلولي نعم أن يكون عندك صوليك الذي يسمونه نبيا يفعل يفعل به وشفيء يشفع بدون إذن الله فمن جسد إذن الله هكذا نعم لما لمسلم يفهم بيت مصدر لا موت علينا فن وانا حتى توشي حتى مصح شيء ودي توشي نينك الله أنت أن توشي أنا نشيدا yau ne zai shiga da kai kuma mutane na fata to yi ba suke son Allah yana a dafa ko Allah ya so shi ya sa ko ina da aka misalin da na kusa kusan nan ya su zai iya wuce ma da zai babu su tsari babu kuma kaga tsari bincike ba magana yadda kai in na tafi gidan aljanna da ina kake waye kai ya takardar na kas ɗinka da aka maka ina sakamakon ayyuka da zon ɗinka sai ce ba ozo ɗin nan yana ina ina kaza ɗinka ina kaza ɗinka sai in ya sai gida ka ka dawo duk ba wannan in dai kana tare da ni ba na fi ƙarfi mana aika a rike shi da wannan bai fahimci addini ba yana ganin haka da ne lallai wata hanya ce da jera mai ba da fa'ida a ganin zai kiyaye ranka a duniya ka ganta mutum zai dinga maka barazana shi ne cikin gwamnati ne barazana ka da sai ka je can cikin kasa da ake maka kwari shi ma roƙa yake ana zuwa wajen aka koro shi to kan samu ɗanye aka cire shi abu da dura هذا تنقص للولي الذي يزعمونه وليا يفعل وشفيئا يشفع بدون اذن الله ويتضمن اثر هؤلاء لأنها تتر تول هؤلاء المدعوين والنعت كده من دون الله والبعد عنهم وما زي بين عينيه الرسول وتوحيد الله حيث أنت من الرأي والعبادة وهذا معنى قوله بل عادية الرحمن آية ثم قال المؤلف لجناب النعيشي بل كل مذكور سواه ملة الإله بل كل مدعو حزب وانت أكيد سواه duk wanda ake roƙo milladin harshen ila tun daga alharshen Allah ila rabin gane zuwa ƙarshe huwa batilun fi nafsihi wa du'a wa du'a'u a in abata lil huwa batilun min nafsihi akan ودعاء عبده أو تم ما أشي ما باطل ابنه من أبطل بطلان لقوله عينه تعالى هو دبقنا الله ذلك ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير لأنه إذا بطل بنفسه هي فائدة كانت لازم أن يبطل دعاؤه إذ إن جاءه الباطل باطل إن دعاء الباطل باطل ولا يتولي والولاية ما لنا وليه فلفظ ولاية أو كان نوعنا الله والولاية أيا ومانا shi kaɗai ne zai iya taimakawa shi kaɗai ne ake iya samawa malana min dunihi wali malana wali ba mu da wani matsaya mana in ba Allah min al-akwani al-wilayatu ay tawalli al-umur cikin al’amura. Wani wilayato, ainihin min na lahu, ai matawallahu, yani annahu huwa lazi wa tawallahu morana. Wani hannun lazina kuma munar inda da matawallahu muke goyon bayan tsawon dahu zo na kai rishi. Ya bai isa ba, ya isa.